واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 26 رمضان هجرانا ramadan دبودة na da shekara 432 daidai da 26 ga watan 8 shekara ta 2011 yau za mu karasa tafsirin suratu ali imran daga aya ta 188 zuwa ƙarshen sura insha allahu ta'ala قال azza wa jalla Allah تحسبن الذين يفرحون بما أتوا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kada ka yi tammani waɗanda suke alfahari da abin da suka aikata wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suke son a musu godiya a yaba musu akan abin da su aikata shi ba فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب kada ka yi tamanin waɗannan suna samun tsira daga azaba ta Allah wala walahum azabun ali suna da wata azaba mai raɗaɗi a ranar tashin kiyama لله ملك السماوات والأرض ملك سميد قسى نا الله دي. والله على كل شيء قدير كما الله مي إيكو نبي صادقا كومي إن في الليل والنهار inna fi khalqi samawati wal ardi Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle cikin halittan sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahari da sabawan dare da yini la ayatin li ulil albab lalle abubuwan lura ne ga masu hankali Allah qiyaman wa qu'udan masu hankalin nan su ne waɗanda suke zikirin Allah a tsaye a zaune wa qu'udan wa ala junubihim hakanan a kwance a bisa sassan jikunansu wa ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ardi kuma suna tunani game da halittan samai da ƙasa rabbana ma khalaqta hadha batila ya allah mahalicin mu baka halicci waɗannan abubuwa wato banza ba akwai hikima subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta rabbana ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ya Allah wanda ka shigar da shi wuta to hakika wannan ka kunya tashi ka tozar tashi. wa mali zalimina min ansar kuma azzalimai ba su da wasu masu taimako wato Allah bai cutan mutane mutane ke cutan kawunansu. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان يا الله للي kira جواني مي كرا ينا كرا أتهزوا إيماني أن آمنوا بربكم فآمنا ka aiko mai kira yana kiran jama'a zuwa ga imani yana cewa ku yi imani da Allah ku fa amanna sai muka yi imani rabbana faghfir lana dhunubana ka gafarta mana mu a dalilin wannan imani da muka yi da manzonka wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana laifukanmu wata waffana ma'al abrar ka amshi mu tare da mutanen kwarai rabbana wa atina atina ma wa atana ala rusulika ya Allah ka ba mu alkawarin da kai mana wajen manzanninka alkawarin da kai ga manzanninka cewa idan muka yi imani akwai rahama da zaka ba mu a kiyama to wannan rahama muna neman ta wala tukhzina yawmal qiyamati kada ka wato kunyata mu a ranar tashin kiyama ولا تخزنا يوم القيامة كدك كن يتام أرانا تاشن كياما إنك لا تخلف الميعاد للي باك صاب القورة يا الله فاستجاب له فاستجاب الله sai Allah su ya amsa musu waɗannan addu'o'i da suka yi anni la ubi wa amala amilin minkum yana cewa ni ba zan tauye aikin wani mai aiki cikinku ba min zakarin au unsa namiji ne ko mace ba'dukum min ba'din sashin ku daga sashi suke fastajaba lahum rabbuhum sai Allah mahalicin su ya amsa musu addu'o'in da suka yi anni la ubi'u amala amilin minkum yana cewa ni ba zan tauye ladan aikin wani mai aiki cikin ku ba min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ba'dukum min ba'din sashin ku daga sashi ne wato sashin ku majibanta sashi ne su masu imani wato sashin suna jibantan sashi فالذين hajaru don haka ودن suka yi ƙaura wa ukhriju min diyarihim da wadanda aka fitar da su daga gidajensu wa uzu da wadanda aka cutar da su sabili a hanya ta wanda ya bar garinsa saboda ni wanda aka kore shi daga gidansa saboda ni wanda aka cutar da shi ma a jikinsa ko ta dukiyarsa wa qatalu wa qutilu da waɗanda suka yi yaƙi da waɗanda aka kashe su a dalili na la'ukaffiran na anhum sayyi'atihim lalle zan kankare musu laifukan su wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma lalle zan shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana karkashin su sawaban min indillah a matsayin wato sakamako na Allah tabaraka wa ta'ala gare su wallahu indahu husnul sawab shi Allah a wajensa ake samun kyakkyawan sakayya يَغْرِيَنَّكَ لَقَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا annaka taqallubul ladina kafaru kada jujjuyawan kafirai ya rude ka fil biladi wato a cikin garuruwa kada yanda kake ganin kafirai na da daula suke da mukamai suke da dukiya wannan kada ya dauke hankalinka mata'un qalilun jin dadi ne na dan kadan summa ma'awahum jahannamu wa bi'sal mihad sannan makomansu ita ce wutar jahannama Allah maɗaukaki ya ce shin hida ta yi muni Allah ya kare mu walakin allazina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka kiyaye Allah mahaliccinsu wato waɗanda ba su kafirce masa ba lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar za su samu gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su khalidi fiha suna dawwama ciki nuzulan min indillahi wato kamar eh, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wannan wata liyafa ce tashi wa ma indallahi khairul lil abrar abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi ga mutanen kwarai sakamakon da za su samu a lahira wa inna min ahli kitab kitabi kuma lallai daga cikin ahlul kitabi laman yu'minu billah ana samu wanda ke imani da Allah wa ma unzila ilaikum da littafin da aka saukar muku wa ma unzila ilaihim da wanda aka saukar musu wato ana samu waɗanda suke karban addinin musulunci daga cikin ahlul kitabi khashi'ina lillahi suna tawali'u ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila sayar da ayoyin Allah wato ba ciniki da ayoyin Allah saboda samu kuɗi dan kaɗan ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da ladansu wajen Allah mahalicin su inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne idan aka samu kafiri wanda ya musulunta wannan kafiri Allah tabaraka wata'ala ba zai hana shi samu wato ba zai hana shi sakamako mai kyau game da abin da ya aikata ba ya ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku dauri wa rabitu ku yi zaman jira wattaqullaha la'allakum tuflihun ku kiyaye Allah da fatan ku tsira nan duniya da kuma ranar tashin kiyama za mu yi bayanin matsala guda ne kawai cikin ayoyin nan da muka karanta insha Allah ta'ala wannan matsala ita ce Allah madaukaki ya faɗa a farkon karatun mu aya ta 188 Allah madaukaki ya hana abubuwa guda biyu a cikin wannan aya na ɗaya ya hana alfahari wato ya farahuna bima a ta'u Allah ya hana alfahari da abin da mutum ya aikata sannan na biyu Allah ya hana kaso a yaba maka saboda abin da ka aikata akan abubuwa guda biyu nan Allah yake cewa waɗanda ke tunani waɗanda ke da wannan hali wanda yake alfahari da abin da ya aikata da kuma wanda yake son a gode masa akan abin da bai aikata ba kai malam lam yaf'alu to waɗannan mutane biyu Allah ya ce kada su yi tamanin za su tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama don haka manyan zunubi ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya faɗe su ƙarshen ayan sai ya danganta mai yin su da azabarsa la ya alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an bi malam ya faɗo. allazina yafrahuna bima atau waɗanda suke farin cikin abin da suka aikata wato suna alfahari da abin da suka aikata kaga wannan shine laifi na ɗaya na biyu na an yuhmadu bi malam yaf'alu suna son a yaba musu akan abin da basu aikata ba abu biyu din nan babu shakka haramun ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azabi kada kai tamanin masu hali biyu din nan za su tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama Allah mu madaukake mana kariya wanda halayyan jama'a kenan a wannan zamani mutum ya yi alfahari da abin da ya aikata mutum ya so a yaba masa akan abin da bai ma'aikata ba za ka yi tunanin ya za a yi haka ya faru ko ko misalin abin yaya yake to a yanzu haka kai ka sani gwamnatocinmu na ƙasan nan da za ka hito gidan rediyo ka rika cewa ba wuta ba ruwa babu titi ba asibiti ba makaranta to ba ka da maki irin su haka ne ko sai dai ka hito ka yaba musu akan abin da ba su yi ba sai dai ka hito a rediyo ka rika cewa ai gwamnatin nan ta kyauta ta yi kaza ta yi kaza a cewa wannan mutumin kwarai ne masoyinmu ne to duk mutumin da ke son hakan ma a zuciyarsa Allah ya ce ma annabi Muhammad kada kai tamanin wannan zai tsira a ranar tashin kiyama wato wanda ke son a yaba masa akan abin da ma bai aikata shi ba sannan kuma abin da ya aikatan ya yi alfahari da shi saboda dama abin da ya aikatan bai yi shi don Allah ba don haka yasa tsarin tafiyar mu kake gani ana tafiya akan yaudara domin abubuwa biyu ne ayan nan take hana mu da ƙarya da yaudara eh, ka yi ƙarya abin da baka yi ba ko kuma ka yi abin da ka yin amma ba don Allah ba don ka yaudar jama'a don haka Allah ya ce duk mutumin da ya haɗa siffa biyu ɗin nan kar ka yi tamanin zai tsira a ranar tashin kiyama shi yasa ba za a tashi kwaskwariman hanya ba sai wani babban mutum zai zo saboda haka za a dan share hanya saboda in ya taho to ƙaryar dai akan ƙarya domin shi ɗin da zai zo in ɗan najeriya ne ai ya san wurin dama can a bace yake da haka wannan an yi ne saboda kada shi ya shiga gargadan da mutanen ƙauyen ko garin suke sha saboda haka bari a ɗan gyara mar in ya zo ya tafi lafiya amma dai in bako ne kamar daga ƙasar waje zai zo sai a ce to a ɗan gyaggyara a kawo 'yan makaranta su yi layi a gefen titi sun yi wanka fes fes ana daga matuta a nuna mar kasar lafiya alhali karya ne wannan baya bukatan a maka dogon fassara abu ne wanda Allah ya faɗa da kansa allazina yafrahuna bima atau masu alfahari da abin da suka aikata na biyu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yaba musu a gode musu abin da kuma musu yi shi ba ba su aikata ba amma suna son a gode musu a kai. Allah ya ce wai wannan tunanin a kansa Allah zai musu azaba ba ma aikin nasu ba Allah shi kare mu yana da misalai da dama a rayuwarmu amma a takaice abin da zai gwada maka abubuwa guda biyu ne da ƙarya da yaudara alkazab wal khiyana don mutumin da ya haɗa guda biyu dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa saboda ya haɗa su a hadisi guda man gashana falaisa minna duk wanda zai wato yi mana dabara ya kware mu baya tare da mu sannan sai manzon Allah ya ce wal makru wal khida'u finnar da makirci da yaudara makoman su wuta ne duk mutumin da yake tare da siffar makirci da yaudara to wannan mutum ka tabbata yana daga cikin 'yan wuta sai dai fa idan Allah ya nufe shi da tuba kafin ya mutu wanda ya zama to ɗabi'a ta mutane a ce maka an yi kyakkyawan zaɓe alhali ƙarya ne kuma suna son a yaba ma ƙasar akan irin wannan tafiya da ake idan ma aka samu wanda zai ce wannan gwamnatin azzalima ce to shine azzalimi shine makiyinsu wai sai dai a ringa yaba musu akan tafiyar da take a karkace kuma tafiya ta ƙarya da yaudara wanda kowa ya sani su sun sani talakan ya sani na wajen ma ya sani amma duk da haka suna son dai a ringa hitowa a jaridu a fito a rediyo a rika cewa ai kasar na zaune lafiya ai kasa ce mulki mai adalci ka duba irin wannan tafiya da muke Allah madaukaki yana gwada maka duk mutanen da ke da wannan siffa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kar kai tamanin masu wannan siffa za su tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama abin abin takaicin shine ba wai kafire ya tsaya kansu ba da musulman ake yi musulmi da shi za a kulla ƙarya a kulla yaudara a kulla cin amana ko kuma ya taho yana sallah yana ganin wannan mutumi yana cikin masoyan manzon Allah yana ma ganin wai zai tsira daga azabar Allah Allah ya ce fala ta tahsabannahum bi mafazatin min al'azab kar ka yadda kai tamanin waɗannan suna su da su tsira daga azabar Allah da yawa muna imani da harshe sai muna tamanin imaninmu na harshen nan zai isar mana a kiyama mu tsira wallahi ƙarya ne idan ka yi yaudara a duniya a ƙiyama ba ka yaudaran Allah saboda ka zuciyarka ita ce Allah Ta baraka wata wata'ala yake la'akari da shi ya hada da aikinka sannan ka samu tsira amma don kana musulmi wannan bai isar ba kamata ya yi a ce mu gwada imanin a ayyukanmu abinda Allah maɗaukaki ya faɗa mana cikin ayoyin alkur'ani cikin hadisan manzon Allah amma idan za a za a yi murɗiya ko zalunci sai a jingina littafin Allah a gefe a yi abin za a yi saboda ana ganin shi Allah zai gafarta wa bawa saboda ko da za a kashe mutum dubu ne tunaninsu Allah gafuru rahimun ne kaji musulmi ke da wannan wato shi yana tunanin duk abin da ya ma Allah zai iya dabara wa Allah ya Allah ya nemi gafaransa kuma Allah ya gafarta mishi tafi aljanna to daga lokacin da ka samu wannan tunani na yaudaran mutum har ma da Allah daga lokacin ka san ka rabu da imani Allah za ka yi wa dabara yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wato su tunani suke yi wato su munafikai yaudaran Allah tabaraka wa ta'ala suke ganin suna yi kuma Allah zai mayar da yaudaran nan akan su Allah shi kare mu don haka musulmi ya guji sifofi guda biyu ƙarya da yaudara don mutumin da ke da waɗannan sifofi hakika ba zai kai labari ba sannan kar mu ɗauka wai sai shugabanni ake samun su da wannan siffa Abin da duk ya zamanto algush ne za a kunkuna ƙarya ko ya gaskiya to kar a same ka a cikin wannan yanzu misali mutumin da zai sayi takarda ta jami'a tunda an ce ana sayarwa ko in kana son digiri kafin gari ya waye za a baka don haka kasan nan lalacewanta ya kai mu ga irin wannan hali Ah, za ka sai takardar sakandiri za ka sai ta jami'a duk da kake so idan mutum ya saya zai kira kansa mai digiri ko? to da Allah ko za ku bambata min da e, na an yi humadu bi malam ya suna son a yaba musu da abin da ba su yi ba ya bambanta da wannan aya ai to ka gani bai bukatan dogon fasara saboda Allah da yake yana magana akan yaudara da ƙarya don kowa ya sani da shi ake ba a koya ayan yanda sai mai zurfin ilimi zai fasara ta ba da ka ɗauki aikinka ka maka jikin ayan zaka sani zaka san matsayinka ka sayo takarda ka je wurin aiki an ce mai digiri da za a kira kama ai ba yi da digiri ranka zai baci sai dai an ce digiri holder sannan sai ka ah, ji ka ji daɗi alhali digiri ɗin nan ba karatunka ya baka ba haka ne ko to da mutumin da zai zauna jarabawa sai ya kira wani ya masa idan aka gama jarabawa ai zai so a alakanta shi da wannan takarda wannan takarda in ba a ce nashi bane ransa ma zai baci wa an yuhmadu bima lam yaf'al suna son a gode musu aikin da basu yi shi ba fala tahsabannahum bimafazatin mafazatin min al'azab kar kai tamanin waɗannan za su tsira daga azabar Allah haka mutumin da wato darajarsa bata kai ya samu wani aiki ba amma saboda yana da kuɗi ya yi ƙoƙari ya amfani da wannan kuɗi ya cimma wannan to kaga yana son a yaba masa da abin da ainihi aikinsa bai kai a ce ya same shi ba Allah maɗaukaki ya ce duka waɗannan karka yi tamani za su tsira daga azabar Allah don haka in ka duba fatawa lajnatul da'ima yana daga bincike na malamai allajnatu da'ima lil buhusul ilmiya wal ifta lokacin da ake musu tambaya alal imtihanat game da jarabawan makaranta malaman Saudiyya wanda bin baz yake shugabantansu allah maɗaukake masa rahama wannan kwamiti aka aika mata tambaya ina hukuncin mutum ko dai wani ya masa jarabawa ko kuma wani ya taimaka mar bai masa ba amma ya taimaka masa ne wajen jarabawa a dai samu wato an ba wa mutum taimako lokacin da ake exam eh, shin wannan eh, eh, haramun ne ko kuwa halal ne waɗanda malamai suke cewa minan mukarrar annal gisha fi ayi shay'in haramun gush a komai haram ne wal hadisu wadihun fi zalika hadisi a bayyane yake hadisin manzon Allah bai rufe komi ba man gashana falaisa minna duk wanda zai dukunkune mana ƙarya bai tare da mu inji manzon Allah wal makru wal khida'u nar da makirci da yaudara manzon Allah ya ce makoman mai yin su wuta ne hadisin yana sahihu muslim manzon Allah ya gama isar da saƙon Allah kafin ya bar duniya ya gama komi duk wanda zai dukunkuna ƙarya a rayuwarsa ta wannan mutum yana tare da siffar yan wuta Allah ya kare mu in ka yaudari dan adam ba za ka yaudari Allah ba kuma duk inda mutum ya kai ga dabararsa wallahi sai ya koma ga Allah duk dabara duk inda ka kai ga gudun mutuwa da tara masu gaji sai ka mutu kuma za ka haɗu da Allah ranar da babu shaidar boge a gabanka sai dai ukubar da kake taraswa na wannan mummunan shaida mutum ya hada waɗannan malamai suke cewa wa huwa hukumun amun li kulli shay'in maganar algush ya game dukkan komai ma yukhalifu al-haqiqa matukar mutum ya dukunkune abin da ba gaskiya ba to babu shakka yayi algush falladi ya gushu irtakaba ma'siya wanda duk yayi algush ya aikata sabon Allah wallazi yusaiduhu alal gushi sharikul lahu fil ismi wanda ya taimaka aka dukunkuna ƙarya wannan mutumin shi ma yana da tarayya a cikin aikin sabon Allah wala ya sihu an takuna su'ubatul imtihani mubarrara lil gashi bai kamata a ce <clears throat> saboda jarabawa na da wahala shikenan an samu hujjan da za a taimaka wa dalibai da yawa mutane suna irin wannan tambaya ni malami ne a sakandare makarantar tana hade da kafirai in ba mu ba ma yaran mu maki ba kafirai za a ba su zasu ci kenan in kafirai ba a bari sun shiga wuta su kadai ba mu ma sai mu shiga da su wato saboda kabiri yana kokarin ya tafi wuta ai bai kamata a kyale shi shiga shi kadai ba bari ma a taimaka mar yanzu idan mutum ya yi a halin kwarai ai kamata ya ce kai koyi da shi in mutum ya yi halin tsiya kamata ya ka guje shi ka kyamace shi ba wai ka ringa sha'awas har ma kana ganin ayin ba mu yi ma yan uwanmu ba arewa za ta ci baya saboda su dama digirin su duka an gama an rubuta an ba su mu arewa mu ne muke wahalan zama mu yi jarabawa na'am muke wahalan zama mu yi jarabawa saboda muna da tsoron Allah wanda duk yake tare da Allah shi ke da nasara a rayuwarsa amma idan ya zama su za su yi wannan kukuyi to da ku da su gaba ɗaya kun lalace wannan abu ne wanda yake a fili waɗannan malamai suna cewa wai don jarabawa na da wahala ba hujja ba ce da za ta sa malami ya taimaka ma ɗalibi ko shi ɗalibin ya nemo gudunmawa faƙad ja'ala imtihana litamyiz eh, ju'ila al-imtihan litamyiz al-mujtahid min ghairihi me yasa aka ce ai jarabawa ai an yi ne saboda a gwada a gane mai kokari a gane wani waye bai da kokari ko wa dinu la yusawwi bainahuma fil mu'amala abinda zai gwada maka cewa bai saba ma shari'a ba inji waɗannan malamai me yasa aka ce ai jarabawa kafin tahiya kafin fita daga sakandare kafin gama jami'a me yasa aka ce ai jarabawa saboda ana so a gane cikin mutane waye mai kokari waye mara kokari haka ne ko to gane mai kokari daga mara kokari bai zo cikin alkur'ani ba a suratu sad am naj'alul ladina الذين آمنوا وعملوا الصالحات zo cikin alkur'ani a suratu sad aya ta 28 a gwada a bambanta na kwarai daga na banza a wannan yana ma cikin alkur'ani ashe ba laifi bane yin jarabawa tsakanin jama'a ba laifi bane saboda Allah ma ya faɗa am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi wadanda suka yi imani da aikin kwarai Allah zai sa su zama kamar masu barna shi yasa aka sa akwai wuta akwai aljanna a kiyama na banza ya tafi can na kirki ya je nan kuma Allah ya ce am naj'alul muttaqina kal fujjar ko ko za mu sanya masu kiyaye dokoki su zama daidai da fajirai mutanen banza kaga Allah ya ce ba za su zama daidai ba saboda haka idan kai ka taimaka ma rago ko wani jahili ka ba shi maki me kake yi kana son ka daidaita al'umma su zama ɗaya kuma wanda Allah ma ya ce ba ɗayan ne. ana so a gane na kwarai a gane da banza sai ka ce a bari ka yi ma wannan gata ba taimakonsa kai ba cutan shi ka sannan ma malaman nan suka ce wa bi khususul in Allah ma ya saukar da aya musamman ma akan ilimi ba ma abin da ya shafi jarabawa na rayuwa gaba ɗayan ta ba suratu zumar aya ta tara huwa qanitun ah, a akan ilimi ne zalla akan ilimi ne zalla take magana Allah subhanahu wata'ala yake tambaya hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun waɗanda suka sani suna zama daidai da waɗanda bu sani ba inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali kawai suke tunani ashe kenan galibin mu ba mu da hankali shi yasa muke kokarin daidaita jahilai da masu ilimi domin bala'i ne zai taho a duk sa'ilin da kace ka daidaita al'umma ta zamanto ala abin da mustawar hali ya zamanto kowane ya samu shaidar kwarai to ka na so ka canza hikimar Allah domin shi Allah ta baraka wata ta'ala bai halicci mutane ɗayan ba ba ɗayan ba ne kai ma ka za ka ga wani dogo wani gajere wani da jiki wani eh, siriri ko to yadda kaga jikinmu ma daban-daban haka kwakwalwarmu ma take daban-daban saboda ka in ka ce za ka daidaita 'yan adam to ma ka canza kana kokarin canza tsarin halittar duniya ne wanda kuma ba zai yiwu ba tuntuni Allah madaukaki ya riga ya bambanta in ka ce za ka canza wai dan kasar ta yi kyau kasa abin da zai faru sai kasar ta lalace saboda shi Allah dama yanda ya saka yanda ya tsara halitta wato da ya saka duniyar sai ya tsara ta yanda za a gane na ban za a gane na kirki kuma sai a sanya za a zauna da su sai kasar ta yi daɗi yanzu ka dukunku ne ka ɓoye wannan gumin bakin jahili ne kace babban mai ilimi ne dakta sai aka wayi gari ya zama shugaban ƙasa. ga malamai nan sai ka rufe su kaga kenan da wancan jahilin da waɗannan masu ilimin duk sai ka ba su matsayi guda sai aka wayi gari jahili ya shugabanci masu ilimi ko ba yadda za su yi ba yanda za su yi su fito da kansu akan cewa su din nan masu ilimi ne saboda an riga an ne. don haka waɗannan malamai suke cewa abin da ke haifarwa a dalilin algush na jarabawa Intisharu uh, uh, gush fil imtihanat wa gairiha uh, razila baya ga cewa wato kazamun hali ne a ce an samu cikin al'umma wa min akhtarir raza'ili alal mujtami idan kana neman mafi munin wato hali a cikin jama'a to babu kamar a samu rashin gaskiya ta wajen tsara jarabawa in ji waɗannan malamai yana daga cikin mafi muni wato halayya da ake samu cikin jama'a haisu domin abin da zai faru ya tudu fihil batilu batil ƙarya za ta waye gari ita ce jagora ƙarya ce jagora domin in aka kai tun da makarantunmu sun fara haka kaga kenan dawa makarantun suke samar da ilimi sai zama makarantun gaba ɗaya babu babu eh, wato shaidan kwarai wanda duk zai fito kana shakkansa anya wannan mako zai iya rubuta sunan shi saboda mun riga mun san yadda makarantar take yau idan ina da dubu ɗari zan dawo da digiri mun sani in ma ka je makarantar shi kansa malamin da ke koyarwa a jami'an ya riga ya lalace saboda haka in baka ba shi kuɗi ba makin ma ba zai baka ba ka duba irin wannan rayuwa shine malaman suke cewa abin da zai faru a ƙasan ya sudu fihil batil za a wayi gari karya ita ce jagora ba yanda za a yi gaskiya ta dago kanta saboda an riga an danne ta yan hasirul haqqu ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذي تنصد فيه الامور الى غير تنصد فيه الامور الى غير اهلها malaman da suna cewa duka al'ummar da ya zamanto amana a cikinta an canza mata matsayi da wannan al'umma ba ta kai labari daga ka duba yadda najeriya take wannan malamai suna saudiya manyan malamai allah madaukaki ya musu rahama kamar bin baz da sauransu suke faɗin wannan duk jama'an da aka samu amana a cikinta an canza mata matsayi domin amana tana da mai rikonta bayan da za a yi in ga ɓarawo na sata ya dauko kudin ce kai ga wannan ka ajiye min zuwa anjima kaga ka fi barawo amana a jiya ai ba zai yiwu ba ko ashe akwai wanda ke da siffa na rikon amana sai aka waye gari su wannan jama'an barawo shine mai amana barawo shi za ka ɗau dukiya ka shi amana shi ne wanda za ka bashi ƙasar ma gaba ɗaya a hannunsa kuma duniya ta san ɓarawo ne ba wai garinku ba duk duniya an san wannan ɓarawo ne sai aka waye gari shi kuke so ku ba wa amanar ƙasa a hannun shi ce yaushe wannan al'umma za ta kai labari kafin ya hau gwamnatin kun san ɓarawo ne kun ku riga kun sani sannan ya zama to an dauki amanar an danka hannun waɗannan mutane da kaga kenan an canza wa amana mahalli ita kuwa amana inda Allah madaukaki ya tsara ta inda take tafi da duniya komai yana da gurbinsa haka Allah ya tsara Yadda ka san ruwan sama ya tashi saukowa daga sama yake zuwa kasa ba daga ƙasa yake hawa sama ba ko to haka amana take idan ka canza sai Allah ya barka ya gani eh, ya gani ko za ka iya tunda yanzu kana ganin dabba zai iya jagorantar dan adam kai a tunaninka dabba ya kai wannan matsayin sai Allah ya ce to bismillah ga dabban kusa sai a sa dabba sai a dinga shiga wahala saboda kun canza tsarin Allah shi abin da Allah ya tsara yana nan kuma kuka kawar da shi don haka jama'a wallahi taimaka ma yan uwanmu da jarabawa ba taimako muke musu ba cutar su ne kuma ba su kadai muke cutawa muna cutan kanmu ne muna cutan kasan mu wa huwa biya'ul lil wa ahadu alamati sa'a yana daga cikin daya daga cikin alamomin tashin kiyama yana daga cikin alamomin tashin kiyama kamar sahafil hadisi sharif kamar yadda zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza buyi'atil amana fantazir sa'a matukar ya zamanto an tauye amana to ku jira sa'a tana tafe ka gaya min a Najeriya wanda bai san ana cin amana ba akwai shi sai dai in bai da hankali an san ana cin amana manzon Allah ya ce to da zaran ku an kai ga wannan lokaci ku jira zuwa tashin kiyama domin amana ta rike duniya idan babu amana duniyar zaman ta bai da amfani amanar ita ce ta rike duniya da zarar an waye gari mutane suna wasa da ita shikenan wallazi tawalla amalan yahtaju ila mu'ahal yashhadu bi kafa'ati kamar misali wadannan malamai suke bada suke kawo misali akan illa ta isatan jarabawa yace kamar kai ne kake bukatar a maka wani aiki sai ka nemi a kawo maka kwararre ta wannan fannin wa kannala shahadata bil gashi gashi wannan mutum ya samu shahadarsa ne ta hanyar algush kana neman wanda zai maka wani aiki kana neman kwararre sai aka kawo maka wannan da aka kawo maka shi satifiket ɗinsa kuwa ta algosh ya samu don haka bai da kwarewan satan takaddan aka yi ko kuma a'a sayanta yayi gahi nan dai waɗannan malamai suka ce to idan wannan mutumin ya yi aikin ko da ya yi aikin yanda ake so a yi wannan kuɗi da ya karɓa haramun ne ko manzon Allah ya ce kullu lahmin na batamin sahutin fannaru aula bihi duk naman da ya taho a dalilin haram da ɗan adam ya ci wannan tsokan jiki wuta ce mafi dacewa da ita a ranar tashin kiyama kuma wannan shi yake dacewa da ayar da muka karanta la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab duk wanda ke son a yaba mar abin da bai yi ba abin da Allah ke so shine gaskiya kaga yanzu inda a ce haddar alkur'ani karya ce in malamin na ya zo da tuni mun gane wai ina zaunawa ba zan nuna masa abin da zan faɗa ba sai dai in kamo aya sai ɗauko dai eh, to haka Allah ke son addini ƙoƙarin ka ya baka iya ilimin da Allah ya baka ka gode ma amma ƙarya an waye gari yanzu hatta makarantun haddan alkur'ani a ƙaryan ya shiga billahi al'azim mutum ya hito yana ma alfahari shi mahaddaci ne kuma bai san komi ba to kun ga illar ba ta tsaya kan rayuwarmu ba ta fara shiga hatta ga addinin addininmu hatta mu na addini za ga mutum ƙoƙarinsa shine a ce masa wani ko dakta ko profesa wannan tunani shine a zuciyarsa saboda haka duk hanyar da zai bi ya samu wannan sai ya bi da haka sai taho yana fankama in ya rubuta suna da ka kalla ka san wannan jahili ne bai san komi ba saboda duniya ce dama a gabansa ba lahira ba manzo Allah ya ce kullu lahamin nabata min sahtin fannaru aula bihi duk naman da zai toho a dalilin haram wannan naman jiki wuta ce mafi dacewa da ita sai hadisin manzon Allah ya dace da maganar Allah a cikin suratu Ali Imrana fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab Allah ya ce fannaru aulabihi yau yawmal wuta ce mafi dacewa da wannan tsokan nama a ranar kiyama Allah ya ce karkai tamani ya kai Muhammad me wannan halin zai tsira a ranar tashin kiyama ya ce kaga kenan babu shakka yaudara da ƙarya sun shiga cikin al'umma baya ga cewa suna tare da shugabanni har ma kuma talakawan su ma dai wannan siffa ta yaudara tana tare da su illa dai kawai kowa ya yi tunani ta ina yaudara ta shigo cikin mu'amalarsa domin kowa da inda nashi rabo yake kowa da inda yake samun nashi rabo saboda irin bala'i da muke ciki a wannan yanayi ka yi tunani ta wace hanya karya ta shigo masana'a na da yaudara saboda fa Allah ya yi alkawari duk mai wannan siffa matukar bai gyara ba to babu shakka masa wuta ne Inda Allah ya faɗa fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab lokacin da zaka tafi aiki ka rubuta da hannunka na tashi karfe hudu kana barin wurin sha biyu rana me kai ba ƙarya bace ka rubuta cewa a gidana akwai mutum goma saboda haka za a baka allowance na ban sani ba da ke ni ba ma'aikaci bane amma an ce akwai abin da ake badawa inshora na na jinyar iyali sai rubuta su goma ne a gida alhaji su uku ne daga shi sai matansa sai yaro daya wannan mai aka yi to duk inda ƙarya ta shigo da yaudara wallahi jama'a ba za mu kai labari ba kuma sana'ar mu duk ita ce dan a yana yi kuma ya yi mai sai da kosai tana yi mai sai da goro yana yi malamai suna yi jahilai na yi Allah tabaraka wata'ala ya ce to yaushe za mu kai labari fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab don haka al'ummar babu abin da zai gyara mu wallahi kamar gyara halin mu matukar ba mu koma ga ayoyin Allah da hadisan manzon Allah ba babu yanda za a yi kasan nan ta gyaru kar kai tamanin wai dan muna ma zaune da kafirai ne ko da za mu ware wallahi ba za mu kai labari ba sai mun gyara halin mu sai mun gyara halin mu kafin kasan ta yi daɗi amma matukar muna tafiya a irin wannan yanayi to babu yadda za a yi mu ci nasara kaga wannan aya ta suratu ali imran malamai sun rubuta littafai a kanta wannan aya la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw kar kai tamanin masu farin ciki dan sun aikata wani abu sannan aka ce kuma wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al suna son a gode musu akan abin da basu yi shi ba kai subhanallah Allah ya ce fala tahsabannahum bi mafadatin min al'azab kaga ayan ta kunshi abubuwa guda biyu yafrahuna bima atau suna farin cikin abin da suka yi saboda haka shi dama aikin da yake yi yana yin sa ne don duniya ba lahira ba don haka yana murna da wannan aiki yau da zaka ce mai malam wani baka hada da dakta ba ransa sai ba ce sai ce ashe wani na ne yanzu haka yake kiran sunan nawa tsuranta ba ma lakabi na dakta mene Allah ya ce ya eh, yafrahuna bi ma'atau suna farin ciki da abinda suka aikata abinda suka aikata shi suke so in baka kira shi dokta ba baka kira shi professor ba baka kira shi degree holder ba baka kira shi sheikh ba ko to duk bai ji daɗi ba yafrahuna bima atau suna farin cikin abin da suka aikata Allah ya ce ba za su tsira ba wanda ma ya aikata mai kyau yake farin cikin yayi Allah madaukake ya ce ba zai kai labari ba eh, kaga wannan ma babban hadari ne kama yi alfaharin ka aikata wani abu mai kyau kana fariya da shi ni mahaddacin alkur'ani ne magana ta kare lahiran ba za ka gama da ita lafiya ba kafin duniyar kai kafin aje lahira kana alfahari da ma aikin da kai Allah ya ce ba za ka tsira ba kiyama ku duba fa wannan aya tana da tsoro Ya yafrahuna bima atau abinda suka aikata suke alfahari da shi Allah ya ce la na hunbi mafazatin min al'azab waɗannan ba za su tsira ba a kiyama sai dai ka yi ne Ka yi don Allah nan kuma da ana yi don Allah da kasan nan ta zauna lafiya ka in kaga mutum yana ta da jijiyan wuya to in ka bincika sai ka tarar sai yana da bukata ko wa'azi ne ka samu mutum yana yi galibi nas'alullah salamata wal afiya zaka samu tunaninsa ba wai lahiran bane duniya yaushe al'umma za ta gyaru da wannan saboda haka duk kokarin mu shine mu samu yabon duniya ba yabon Allah ba eh, sai ya zamanto zukatanmu a ɓoye suna kunshe da sharri amma a zahiri zaka ga mutumin kirki amma zuciyarsa ta da sharri saboda shi dama can aikin da yake yi ba don Allah bane idan an bashi ofis sai an yi mai walima ranar da aka ce wani an naɗa shi sakatare ta wannan ranar sai ya kira shi zai kira walima abokai a haɗu a yanka saniya guda a soke me ya faru saboda kakarsa ta yanke saka ko ya hau kan asusun gwamnati zai ta adin da ya ga dama don haka ma ake mai munna in ba haka ba wanda aka ba shugabanci na ya ga murna banda bakin ciki da addu'an Allah ya raba shi da wannan abin lafiya don duk mutumin da ka ba shi shekara talatin in ka dawo ka kalli fuskansa sai ka tausaya mishi kowaye a duniya dukkan dan adam ka ba shi bayan shekara talatin ka dawo ka dube shi ko kai din ka dauki hoton ka bayan shekara talatin ka duba sai ka ce anya kwani ne yanzu na lalace haka ashe kenan dole dan adam sai ya bar duniya dole dan adam sai ya bar duniya kuma duk inda muka kai ga ganin tana da dadi to akwai ranar da zamu bata saboda haka dan me ba za mu ringa tunanin makomar mu ba sai dai tunanin duniya wanda shine yake cikin zukatan mu da'iman babu dare ba rana eh, Allah ka sa in ci jarabawa saboda in samu matsayin kaza shikenan ya samu ofishin sai ya dinga duba anya ofishin nan na kirki ne a za ce kai to Allah ka nemi transfer wannan kujerar naka ba abin da zaka tsina na banda sulhu tsakanin mutane shikenan saboda haka shi kujeran da ake son ya samu kujera ne mai samar da kuɗi don haka mu ya zamanto dukiyarmu in ana bukatar halal sai an bincika da kyau la haula wala quwwata illa billah amma duk da haka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu sa'idin al-khudri ya kawo wannan hadisin yana sahihul bukhari yake fassara wannan ayat ta suratu ali imran abu sa'idin al-khudri yana cewa inna rijalan minal munafiqina ala ahdi rasulillah a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutane munafikai kana idza kharaja rasulullahi eh, ila al-ghazwi wato idan manzon Allah ya fita zuwa yaki takallafu anhu su ba za su tafi ba wa hubi bi maqadihim khilafa rasulillah suna farin ciki ba su tafi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa idza qadima rasulullah i'tazaru ilayhi idan manzon Allah ya dawo sai su zo ana bashi uzuri ya rasulullah rashin lafiya ya hana ni binka zuwa yaƙi. wa halafu suna rantsuwa wa ahabbu an yuhmadu malam ya yaf'alu suna son a yaba musu da wannan ƙarya da suka yi shine Allah ya saukar da wannan aya kaga hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya saukar da ayan ga Annabi Muhammad saboda halin suwa munafikai kenan banda munafiki banda zaka samu ya tara waɗannan halayya da muka yi bayani akai shi yasa da ƙarya da yaudara duka siffofi ne na munafikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan aya ne a dalilin munafikai inji Abu Sa'id al-Khudri duk da cewa akwai riwaya ta Abdullah bin Abbas wanda yake cewa Allah ya saukar da ayan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Yahudawa ne a dalilin Yahudawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su malaman Yahudu ya ce musu فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره النبي صلى الله عليه وسلم يتيما يهوداوة ku nuna min wurin da Allah ya ambace ni a cikin littafin ku ai kun sani akwai sai suka ce a babu sai suka nuna masa wani guri daban suka ce ah, suka nuna mar wani guri daban ba inda yake nema ba ala kulli halin ayar da ta sauka ne imma a dalilin munafikai ko kuma a dalilin yahudu kuma dukkan su mutanen banza ne don haka wanda duk ya ɗauki wannan hali to babu shakka yana tare da mm, wato halin mutanen banza Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya nufe mu da tuba da gyara halayyan mu akwai hadisi wanda ke bayanin cewa ba laifi ba ne saboda wai kayi wani aikin kware sai kake jin daɗin kayi wannan abin domin kalma ta alfarahu farin ciki idan ka ɗauke ta kai tsaye wato kamar yadda ta zo cikin wannan aya to zaka ka samu damuwa kwarai annabi eh, Allah tabaraka wata'ala yana cewa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw kar kai tamanin masu farin ciki saboda sun aikata wani abu to kaga ayan tana da bukatan bayani shin don nayi wani abu sai nayi farin ciki na shiga karkashin wannan aya malamai suna cewa kwarai yana bukatan bayani amma ba kowane farin ciki za ka yi saboda ka aikata alkhairi yake zama laifi ba ba kowane farin ciki za ka yi don ka aikata wani alkhairi wannan farin cikin naka ya zama maka laifi ba wato akwai bukatar bayani a kai saboda akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali hadisin al-imamu tirmizi kitabu zuhdi an rasulillah babu amali sirri hadisi na 2384 hadisin abu huraira abu huraira ya wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ar-rajulu ya'malu al-amala fayusirruhu ya rasulallah mutum ne zai tafi ya aikata wani aiki kamar sallah ko zikiri ko tilawar alkur'ani domin dukansu su ba a son ka nuna lokacin da kake tilawa ana son ka sassauta murya ka su sahabban manzon Allah ba su daga murya ko a masallaci ne saboda ma na kusa da kai yana sallah kar ka dame shi ko ka a hankali bare ma kana yi ne don Allah ya ji ba wani ba to na me na daga murya yanda zaka damu makwabta ya ce mutum ya buya ya yi aikin kamar misali ya buya ya yi zikiri ya buya ya yi tilawar alkur'ani ya buya ya yi sallarsa ko ya aikata wani abu mai kyau a ɓoye fa'iza tuli'a alaihi amma idan wani ya gano abin da yake yi a ajaba ku zalika sai ya ji daɗi kamar misali aikin dai kayi ne a ɓoye kayi ta ƙoƙari na haddan alƙur'ani a ɓoye wani sai ya gane kai mahaddaci ne lokacin da ya gane kai mahaddaci ne a wani ashe Allah ya baka hadda sai ka ji daɗi a zuciyarka wannan mutum yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu ajrani zai samu lada biyu ajru sirri zai samu ladan ya ɓoye aiki wa ajirul alaniya kuma ya samu ladan aikinsa ya hito fili don abin da ya sa annabi ya faɗi wannan magana za a yi koyi da abin da yake yi kaga zai samu lada kenan guda biyu ga wancan lada na ƙoƙarin ya ɓoye aiki sannan kuma ga ladan an yi koyi da shi saboda haka ladansa guda biyu al'imamu tirmizi bayan ya kawo hadisin nan yana cewa wa kad fassara ba abu ahlil ilmi hadal hadis wasu malamai suna fassara wannan hadisin suna cewa idza tuli'a alaihi fa ajabahu fa inna ma ma'anahu an yu'jibahu sana'un nasi alaihi bil khair abinda ake cewa shine mutane sai zamanto suna yabonka ana ta yabo saboda halin kirki da kake misali kana alkhairi ne a ɓoye har da yau da gobe kuma abin ya fito sai zamanto ana yaba maka ana cewa ai wani mutumin kirki ne ba shi da rowa to har dai maganar ta zo ka kaga ba ka yi hanyar da za a san kana yi ba amma Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya fito da aniyarka ya fito da aikin da kake yi a ɓoye me yasa Allah ya fito da shi a ɓoye saboda jama'a su yi koyi da abin da kake yi amma in ba don haka ba da Allah bai fallashi aikin naka ba kai ba niyyar ka bace jama'a su ga kana yi kayi ne don Allah amma Allah kuma ya yi amfani da wannan dama ya zamanto ya saka wasu sun yi koyi da kai Eh, to wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka samu lada guda biyu lada na farko kayi ibada kayi kokari ka boye niyyarka kayi domin Allah na biyu zaka samu lada ajrul alaniya saboda mutane sun yi koyi da kai eh, domin akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne masu shaidan Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya wato dan adam shi yake shaida a nan duniya mala'iku suna shaida a sama mutane kuma su suke shaida a ƙasa don haka in ka ji gari ana cewa aiwa na mutumin banza ne kowa zai ba da irin wannan shaida to halinka kenan har wajen Allah kai mutumin banza ne saboda waɗannan mutane su ne masu shaidan Allah a nan duniya Allah shi kare mu fa yu'jibuhu sana'un nasi don haka yabon mutane aka ce ai mutane na yaba mar wannan sai ya ji daɗi lokacin da labari ya iso gare shi cewa abin nan da kake mutane na jin daɗin sa kamar misali ya zamanto kai kana ta ƙoƙarin ka ga ka gina makaranta ka gina masallaci kuma ba ka yi don mutane ɗin kana yi ne don Allah kana iya ƙoƙari kana yi don Allah mutane na yabawa har da wata rana wani ya zo yaba maka a gaban ka kaiwa ne Allah ya saka maka da alheri ba mu da irin ka a garin nan kaga ba kai ka kira shi yayi ba kai ka yi iya ka ne saboda kai wannan ibada don Allah amma kuma sai ya yaba maka a gabanka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shaida ce ta Allah da ya baka tun daga duniya kafin aje lahira tun da dama ba kai ne ka nema ba inji al imam Tirmidhi ya ce malamai na fassara wannan hadisi da wannan tawili wato lihaza lima yarju bi sana'in nasi alaihi fa amma idza a'jabahu li ya'lama an-nasu minhu al-khaira amma misali da za dinga abu saboda jama'an su sani kana yi musamman kamar yadda 'yan siyasa suke yi ba zai tashi muku alheri ba sai za a yi zabe lokacin zai yi me yasa zai yi saboda dan ku gani ku zabe shi kaga don ba don Allah zai yi ba shi ma ya sani kuma kun sani shine al-Imam Tirmizi ce idan ka aikata wani aiki misali ka gina makaranta dama ka saboda jama'an su gani li yukrama ala zalika a daraja ka akan wannan aiki ko dai a baka ƙuri'a ko kuma a kana neman sarauta ko mai unguwa ko kana son jama'a su zaɓe ka a wani matsayi na siyasa shi yasa ka yi wannan fahaza riya'un al imam tirmidhi yace wannan aikin da kai riya ce saboda haka kana cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana a kansu a wancan aya ta suratu Ali Imran fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab saboda me ya na ma a atau sun aikata abu ne saboda dama a faɗa suna yi su ji daɗi Allah ya ce kar yi tamani za su tsira daga azabar Allah a ranar tashin kiyama sai fa wanda ya kyautata tubansa kafin mutuwa Allah ka karbi tuban mu saboda ya ce وقال بعض أهل العلم إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله kamar misali kana aikata wani aiki a ɓoye ranar sai Allah ya tona asirinka sai wani ya gani amma wanda ya ganin nan a dalilin haka sai ya koyi da kai kaga ladanka guda biyu kenan shine ya dauki fassaran hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu lahu mislu ujurihim fa hadha lahu mazhabun aidan wato hadha al ma'na thani aidan sahihun yajuzu an yadhhaba eh, an yadhhaba ilayhi wa yakhtar bi ma'ana da za ka aikata wani abu kai ba kai don mutane su gani ba amma sai mutane suka gani wannan Allah madaukaki ba zai rubuta maka zunubi ba tunda ba niyyar ka bace dama jama'an su shaida ko su yaba kayi ne don ka samu yabon Allah saboda haka Allah madaukaki zai baka lada ne ba wai Allah zai rubuta ma zunubi bane ka duba tuhfatul ahwazi sharhin wannan hadisi da muka karanta na al-imam tirmizi wanda yazo a kitabu zuhdi hadisin abu huraira radiyallahu anhu duk da cewa muhammad nasiruddin al-albani yana cewa hadisin yana da rauni amma ma'anar hadisin ta dace da bayanin da muka gabatar na hadisin da yazo cikin sahihu muslim akwai littafin ibnu kudama da ake kiransa minhajul qasidin wannan littafin yana da muhimmanci kwarai littafin shafi na 220 al-imam ibn kudama yana cewa asururu sururu ila mahmudin wa mazmum murna saboda ka aikata wani abu kashi biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau ka ji daɗin ka aikata wani abu kashi biyu ne akwai jin daɗi mai kyau akwai jin daɗi mara kyau a karantarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fal mahmudu murnar da za ka yi wato farin ciki ka ji daɗi kuma ka samu lada shi shine idza kana qasduhu ikfa a taati ya zamanto lokacin da ka yi aiki ka yi ne dama da nufin ka ɓoye wannan aikin kamar misali lokacin da za ka ba da sadaka ka yi iya kokarin don ka ɓoye sadakan ka bayar da ita babu wanda ya sani sai Allah ka yi iya kokarinka wal ikhlasa lillahi azza wa jalla dama ba ka da nufin dan ka bayar a gode maka ka yi ne saboda kawai neman yardan Allah kamar yadda Allah ya faɗa إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا inna ma nut'imukum liwajhillah wato muna ciyar da ku ne kawai saboda neman yardan Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba mu son ku saka mana ba mu son ku ma ce kun gode don haka kai lokacin da kai nufin zaka ba da sadaka inna ma qasduka ikhfa'u ikhfa'a ta'a والإخلاص لله عز وجل ولكنه لما اطلع عليه الخلق لوكتشن ده واتو متاني سكا gane. kana ta kokari ka yi abu don Allah kawai kar kowa ya sani daga baya sai Allah ya fito da aikin me yasa Allah ya fito da aikin saboda jama'a su baka shaida kafin aje lahira da Allah ya fito da aikinka alima anna Allah lokacin da Allah ya fito da abin sai kai ka sani yanzu fa ka ya tono abin nan da kake mai kyau a boye yanzu duniya ta sani wa abharar jamila min ahwalihi a lokacin sai ka ji daɗi mai yasa ka ji daɗi saboda ai ayyukanka guda biyu ne komai kyan aikinka iri biyu ne komai karfin imanin mutum aikinsa guda biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau babu wanda zai zamanto mai imani ne wanda a cikin ayyukansa babu mara kyau babu shi sai dai a samu yawan kyawawan aikin wani ya ɗara na wani hakanan yawan munanan ayyukan wasu sun ɗara na wasu to amma lokacin da Allah ya nuna wa mutane kyakkyawan aikin da kake yi sai ka ji daɗi me yasa ka ji daɗi saboda ai ayyukan ka kashi biyu ne daga cikin ayyukan nan da kake yi ma Allah akwai mai kyau akwai mara kyau sai Allah ya ɓoye mai kyau sai ya tona asirin ya ɓoye mara kyau sai ya fallashi mai kyau Allah ya sa mun gane da kana abu a ɓoye da kake aikata a ɓoye din nan mai kyau ne to ai akwai mara kyau ma da kake yi a ɓoye duk ɗan adam yana da wannan sai Allah ya fallashi mai kyau me ya kamata ka yi ka yi farin ciki ka gode ma Allah domin Allah da ya ga dama mara kyau zai bankaɗo duniya ta sani ba mai kyau ba sai Allah ya bankaɗo mai kyau sai duniya ta sani sai kana jin daɗi duniya ta shaida halinka mai kyau fasurra bi husni illahi azza wa jalla me yasa ka kake farin ciki kana farin ciki ne saboda abin da Allah ya maka narhamarsa ah, wa nazarhi lahu wa lutfihi bihi Allah ya kallace ka kallon rahama Allah ya tausasa maka haisu kana Turo a taata wal saboda Allah yana rufe abu biyu da kake yi yana rufe maka abu mai kyau da kake yi kuma yana rufe maka abu mara kyau da kake yi fa abhara Allahu alaihi ta'a amma sai Allah ya bankado mai kyau da kake yi bai bankado mara kyan ba wasa taral ma'asiya kaga kenan akwai bukatar yi ma Allah godiya fa yakunu farhuhu bi zalika la bi hamdin nasi me yasa kake farin ciki saboda abinka mai kyau ya fito kana farin ciki ne saboda Allah ya nuna mai kyanka bai nuna mara kyanka ba wa qiyamil manzila fi qulubihim aw yastadillu bi izhari Allahil jamil saboda matsayin da za ka samu a cikin zukatan mutane a yanzu za a ce eh wani mutumin kirki ne saboda abin da muka gani yana aikatawa na halin kwarai Allah ya fito da kyakkyawan aikin ka wannan sai ya saka kana farin ciki wannan farin cikin abu ne mai kyau eh, saboda Allah ya boye mummunan ka wasu eh, sattar alqabiha alaihi fi dunya a nan duniya Allah ya rufe mummunar da kai ba mamaki kamar yadda Allah ya tona mai kyan ka a duniya bai tona mummunan ba a lahira ma ya tona mai kyan ya ki tona mummunan sai ya ce je ka aljanna kawai saboda ka tunanin nan sai ya sa ka kai farin ciki lokacin da wani aikin da kake mara kyau eh, mai kyau ya fito ga al'umma ta sani to wannan shine ya taho cikin hadisin abu huraira wanda wannan mutumin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ar-rajulu ya'malu al-amala fayusirruhu fa idza tuli'a alaihi a'jabahu zalika mutum ne yana iya kokarin sa ya boye aiki amma lokacin da kuma Allah ya tono aikin sai mutum ya dinga jin daɗi yana farin ciki da zaran an ce ai wane mutum ne mai kokari ta wajen karatun alkur'ani sai ka ji ranka yayi daɗi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana da lada guda biyu ibnu kudama ya ce wannan ana bayanin murna mai kyau kenan akwai murna da kyakkyawan aiki ka aikata wani abu ya zamanto wannan abin da ka aikata ba za ka samu lada a kan shi ba in ka yi farin ciki rushewa zai yi wato shine farin cikin jama'a sun gani ba wai farin cikin Allah maɗaukaki ya bayyana alkhairin ka ba wai sharrin ka ba to duk sa'ilin da ya zamanto zaka aikata wani aiki malamai suna cewa ko da bayan shekara talatin ne wannan aiki da kai mai kyau ne ranar sai ka fito da aikin kai da kanka ka ce ai da na taɓa tona rijiya a unguwa kaza saboda mutanen unguwan ba su da ruwa domin in ba ni na tona ba a lokacin wallahi sai dai su bar garin nan dan mutanen garin gaba ɗaya ba wanda zai iya tona musu kaga ka ban alkhairin da kai me yasa ka faɗa saboda jama'a su yaba sai Allah ya rushe wannan aikin bayan shekara talatin kaga ya ta'allaka ne da irin niyyar da kai ka aikata don haka idan mutum ya aikata wani abu mai kyau ya aikata wannan abin ne saboda Allah amma daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da aikin nasa duniya ta sani ba shi ya yi dalilin aikin ya fito ba lokacin da aikin nan ya fito ya ji daɗi a zuciyarsa me yasa ya ji daɗi saboda Allah ya nuna wa duniya abin da yake mai kyau bai nuna musu mara kyau ba wannan abin yasa ya ji daɗi ko kuwa ya ji daɗi saboda za a yi koyi da shi kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai samu lada kashi biyu wanda babu shakka bai saba ma ka'idar musulunci ba saboda akwai mutane waɗanda suke da yawa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ce suna samun lada kashi biyu ko dan an faɗa cikin wannan hadisin ba abin mamaki ba ne imamu suyuti Allah madaukake masa rahama ya rasu hijira na da shekara 910 shekarunsa 522 da mutuwa yanzu ya rubuta littafi da yake kiransa matla'ul badariyi eh, fi man yu'ta ajrahu marratayn matla'ul badarain fi man yu'ta ajrahu marratayn wannan littafin ya rubuta ne saboda bayanin mutanen da Allah yake ba su lada biyu maimakon akwai mutanen da suke samun lada biyu akan aikinsu a maimakon daya a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo mana bayanin ɗaya daga cikinsu wane ne wannan mutumin da zai aikata wani abu mai kyau ya ɓoye wannan aikin iya ƙoƙarinsa bai yi don duniya ba amma sai Allah ya fito da aikin duniya ta gani a yaba mar to da zarar an yaba masa daga ranan ladansa biyu Allah ke rubuta mishi saboda jama'a za su yi koyi da shi a ce ai ƙasa kamar wannan babu dattijan kirki da ake ganin ya rage mana sai wane ko a'a sarakunanmu yanzu babu wanda muke ganin ya rage mai martaba sai kamar wane ai ba shi ne yake kamfen duniya ta yaba mishi ba ko amma duniyar saboda ta ga aikinsa sai aka ce ai sarki ah, sarkin gari kaza mai adalci ne to daga ranar da aka fara bashi wannan shaida daga ranar kuma ladansa kashi biyu ne in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'imamu suyuti ya kawo mutane da yawa amma hadisan da ya kawo a cikin littafin nasa akwai hanjin jimina ne akwai hadisai masu kyau akwai marasa kyau sai da ya kawo kamar hadisai guda talatin yana kirga mutanen da kan samu lada ninki ninki wannan ya zo cikin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kamar allah yana zaburar da mu ne mu zamanto abin misali ga na baya in har za ka iya zama abin misali ga na baya wanda shi ake ce ma legacy da turanci ko to daga lokacin da ka kafa legacy daga lokacin ladan ka biyu ne wato kamar Allah yana mana kalubale ne mu gyara halinmu a yi koyi da mu mu samu lada biyu ko mu ki gyara halinmu mu tashi a kiyama ba mu da lada ko guda saboda haka in kana aiki ya zamanto har Allah ya to aikinka jama'a sun yaba ta ce to daga lokacin ladan ka biyu ne ah, bari mu ba ku misali kamar wannan shine na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin amsar da yama wannan sahabi ar-rajulu ya'malu al-amala fayasurruhu fa idza tuli'a uh, alaihi a'jabahu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية za a ba shi ladan ya ɓoye aiki kuma za a ba shi ladan aikinsa ya bayyana saboda jama'a sun yi koyi da shi me yasa saboda ya kafa legacy ya bar abin koyi abin misali duk sa'ilin da mutum ya bar abin misali ladansa ba ɗaya bane da lokacin da kake aikin ladan ka ɗaya ne amma da zaran ka zama abin misali daga wannan lokaci kuma ladan naka ba ɗaya bane ah, wannan tsari na karantarwar musulunci saboda ya kwadaitar da musulmai su zamanto abin misali na gari don al'umma ta gyaru shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana haka mutum na biyu wanda shine ko ka iya cewa na farko don kuwa bayanin su shine yazo cikin alqur'ani sune matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya faɗa mana a suratul ahzab ya nisa annabi ya musa nisa annabi ya ku matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyina wacce ta zo da alfasha a bayyane daga cikin ku yudha'af lahal azabu ita azabanta za a ninka shi ni ninki biyu ne Allah yana gaya wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku dinga ganin kanku don kuna matan manzon Allah ku yi tamani za ku saba ma Allah ya bakku matar annabi da ta zo lahira da zunubi ɗaya to za a ninka mata azaba ne wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki ga Allah wannan ma darasi ne gare mu me ya kamata a ce shugaba ya zamanto abin koyi ga jama'ansa me ya kamata matan shugaba su zama abin koyi ga jama'a yanda ake son sarki ya zamanto yana da kyakkyawan hali yanda jama'a da sun ganshi za a dinga kokarin koyi da shi Haka hakanan matan sarkin ma ya kamata su zama yanda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah yake ce mana lallai abin koyi ya tabbata gare mu dangane da halayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai ba shi kadai ba ai matan annabi ya kamata su zama abin koyi ga sauran mata me yasa kake ganin wani in ka ce mar ba kyau ce haba kai tafi ni da naga gidan malam wani ma ana yi wato shi ya gani a gidan malam wani ba annabi bane fa amma tunda ya gani gidan malam wani an yi to kenan. tunda wannan malamin babu babu mamaki babban malami ne to kai yanzu ba za ka ce wannan abin ba shi da kyau ba saboda su shugabanni Allah tabaraka wata'ala ya ya ya umarce su da ya zamanto suna da kyawun hali saboda su jama'an da ke bin su wato su yi koyi da su wannan dalili yasa Allah yake cewa matan Annabi Muhammad uh, sallallahu alaihi wasallam kar ku yi tamanin in kuka saba ma Allah a kiyama wato za ku tsira yana cewa man ya kunna bi fahishatin mubayyina duk wacce ta zo kiyama da alfasha mabayyaniya yudha'af laha al'azabu yawmal eh, dhifaini ninka mata azaba za a yi to Allah madaukaki ya taimaka wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa gaba sai ya ce wa man yaqnutu min kunna lillahi taqnut min kunna lillahi wa rasulihi wacce ta yi tawali'u ga Allah da manzonsa daga cikin ku wa amal salihan ta yi aikin kwarai ajar ha marratain zamu ba ta ladanta sau biyu kaga kenan matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna samun lada sau nawa sau biyu eh, idan ka yi sallah ana baka lada ɗaya matar manzon Allah in ta yi sallah ladan biyu ne idan ka yi azumi kana samun lada daya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta yi azumin nan ladan ta biyu ne don haka ladan su ninki ninki Allah ke ba su wa a'tadna laha rizqan karima kuma mun yi mata tanadin arziki mai karimci wato gidan aljanna don haka a karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam a tsari na musulunci akwai mutanen da suke samun ladan su double ba ɗaya bane daga ciki mun yi bayanin farko mutumin da ya bar abin misali na kwarai wanda duk ya bar abin misali na kwarai ladansa ba ɗaya bane a lahira ladansa wato bai ma mutu ba daga nan duniya manzon Allah ke faɗa ana ba shi lada ninki biyu wanda in ya mutu wancan sadakatul jariya ce Eh, hadisin ta yana tahe don yana daga cikin mutanen da suka tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana ba su ladaninki biyu duk wanda ya bar abin misali a cikin al'umma misali na uku shine mata mace ta ɗauki sadaka ta ba wa mijinta mace ta ɗau sadaka ta bawa mijinta mai Allah yake mai manzon Allah yake kokarin karantar da mu da shi ya zamanto mu fi kowa tausayin na kusa da mu wato idan ma za a samu tausayi a cikin al'umma to a samu tausayin nan ya fi tsanani tsakanin miji da mata ko tsakanin eh, mace da 'ya'yanta Eh, wannan dalili yasa eh, kamar hadisin al-Imam bukhari da al-Imam Muslim na in ka duba sahihu Muslim kitabu zakati babu fadlin nafaqa was-sadaqa ala al-aqrabin waz-zawj wal-awlad wal-walidain wa law kanu mushrikeen hadisi na dubu daya hadisin Zainab mm, eh, bintu Abdullah tana cewa matar Abdullah ibn Mas'ud tana ba da labari ta ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata bayan ya karantar da su sai ya ce musu tasaddaqna ya ma'asharan nisa'i walau min kunna ku ba da sadaka ya ku taron mata koda daga kayan adonku dan kunne sarkan wuya zobe qalat ita zainab ta ce faraja'atu sai na dawo gida da na dawo gida sai na gaya wa abdullahi dan mas'ud na ce masa ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da yin sadaka yau bayan ya karantar da mu to ni kuma ina da abin da zan bada sadakan nan na riga na sani innaka rajulun khafifu zatil yadi kai mutum ne wanda baka da karfi ni na sani to yanzu in ɗauki wannan dukiya wa in kai waje ga mijina yana cikin wani hali wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad amarna bi sadaqa ko manzo Allah shi yace mu ba da sadaka din don haka abinda nake so da kai fa'atihi fas'alhu kaje ga manzo Allah ka masa tambaya ina hukuncin matan da ta ɗauki sadakan ta ta ba mijinta fa in kana zalika yajzi anni idan wannan ya isar min to shikenan zan baka saboda ai kai ma baka da karshe kuma za a ɗauki ah, abinda ake cewa wai a karawa wa Borno dawaki ko ana ƙara wa banda dawaki ka ɗauki dukiya sai ka kai wa wani shi da sai ya ce mata bali tihi anti ke ya kamata ki je ki wa manzo tambaya ke ya kamata ki je ki tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ke ce ke da wannan bukata kala ta ce fantalaktu sai na tafi fa idza imra'atun min al-ansar ina zuwa gidan manzo sai na tarar da wata mata daga cikin matan Madina bi babi rasulullah ita ma ta zo kofar gidan manzon Allah hajati hajatuha bukatar mu iri guda abin da ya kawo ni shi ya kawo ta lokacin da manzo ya ce a bada sadaka na koma ina tunanin na kai sadaka waje ga miji na mabukaci wancan matan ita ma tunanin ta kenan sai muka haɗu kofar gidan manzon Allah qala tace wa kana rasulullahi qad ulqiyat bukata ce ta kawo mu nan ita rasulullahi fa akhbirhu anna imra'atayn bil babi tas'alanika ga wasu mata guda biyu sun zo kofar gidanka ya rasulullah saboda tambaya gare ka abin da muke so ka tambayi manzon Allah a tujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima shin inda za su ba da sadaka wannan sadaka za ta wadatar musu inda za su bayar wa mazajensu wato za su samu lada wa ala aitamin fi hujurihima akwai marayu da suke kulawa da su a gidajen da za su ciyar da marayun da wannan sadakan su ciyar da mazajensu babu laifi wala tukbirhu an wala tukbirhu man nahnu karka gaya musu karka gaya manzan Allah mu su waye kai dai ka je ka gaya masa ga tambayan kawai mata na da tambaya Bilal ya shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Rasulullah mata ne suka aiko ni suna kofar gida suna da tambaya kaji kaji tambayan sai manzan Allah ya ce man huma su waye bilal ko sai ya ce imratun min al-ansar dai matan dai ban santa ba saboda tana cikin matan garin nan amma dayan na sani zainab ce matar abdullahi dan mas'udu a ah, zai ce masa zainab ce sai manzo Allah ya ce ayu zayani daga cikin zainabobi da muke da su a garin nan wacce kake nufi sai da abdullahi dan mas'ud ya ce bilal ya ce imratu abdullah wato matar abdullahi dan mas'ud fa qala lahu rasulullahi manzo Allah ya ga mu bilal ka je ka gaya musu lahuma ajirani za su samu lada biyu ajirul qaraba wa ajirul sadaka ladan sada zumunci da kuma ladan sadaka saboda ya zamanto abin koyi a tsakanin musulmai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan akwai misalai na hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su kasa kamar guda goma ba aikin da za ka yi ka samu lada ninki biyu cikin al'umma ba ninki ɗaya ba barin ƙara guda ɗaya cikin goma ɗin nan sauran sai baɗi insha Allahu ko kuma wani lokaci ya haɗa mu ah, akwai wani malami da ake kiransa Muhammad bin Ka'abin al-Qurazi Muhammad bin Ka'abin al-Qurazi babansa Ka'ab yana cikin Yahudawa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yaki da banu quraiza aka kama baban yana cikin bayi amma cikin ikon allah ya musulunta dan nasa ya tashi babban tabi'i ne saboda haka ya yi karatu wajen sahabban manzon allah sun fi mutum ishirin shi dan wannan dan nasa yana cikin manyan tabi'a ana kiransa muhammad bin ka'abin al-qurabi wata rana yana cewa yana gaya wa ɗalibansa ya ce musu innal mu'mina idan mutum yana da imani idan mutum musulmi ne iza kana ganiyan ya zamanto yana da dukiya taqiyan yana kuma kiyaye dokan Allah duk mai dukiyan da ke kiyaye dokar Allah shi wannan mai dukiyan karka dauka ibadar da yake yi lada ɗaya yake samu ajruhu marratayn ladan sa biyu ne duk mai dukiya cikin jama'a wanda ke da yana tsoron Allah to inda yana tsoron Allah yana kokarin kamanta biyayya ga Allah wannan mai dukiyan ladansa ba ɗaya bane ladansa biyu ne saboda wahalar hidima da dukiya ga addinin Allah ya fi tsanani akan wahalar hidima da jiki ga addinin Allah ka ɗauki ka kai hidima ga addinin Allah abu ne mai wuya in ka ga mai kuɗi yana irin wannan hidima ya ce to ladansa guda biyu ne sai aka ce to malam akwai akwai hadisin manzon Allah ya ce babu babu hadisi kai tsaye wanda ya ce muku mai kuɗi yana samun lada sau biyu sai ce amma barin gaya maka aya ka fassara min in ji wannan malamin tabi'i ne suratu saba'i aya ta talatin da bakwai Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum

yace ka fassara min fassaran da ya saba abin da na faɗa Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum na zulfa dukiyanku yayanku ba sa sa ku zo kusa da ni inji Allah tabaraka wa ta'ala dan kana da yawan dukiya wannan yawan dukiyan bai kai ka kusa da Allah dan kana da yawan yaya bai kai ka kusa da Allah amma sai Allah ya ce illa man amana wa amila salihan wanda yayi imani mai dukiyan kenan ko ya kuma ya aikin kwarai sai Allah madaukake ya ce mene fa'ula'ika lahum jaza'u bi'fi waɗannan suna samun sakamako ninkin ba ninki ma amilu saboda abin da suka aikata wa hum fil ghurfati aminun suna masu tsira wato a cikin benayen aljanna bi ma'ana tabu'iful hasana Allah madaukake yana ninninka musu lada akan abin da suka aikata in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al al-jami li ahkam al-qur'an yana fassara wannan aya ta suratu saba'i yana mujallar 14 shafin 274 zaka ga labarin muhammad bin ka'ab din nan da ya kawo yana kafa hujja da wannan aya kuma gaskiya ne idan aka samu mai dukiya cikin al'umma yana hidima da dukiyansa wannan mutumi ladansa ba ɗaya bane saboda yana raya al'umma ne ya tafi wannan gari ya gina musu katon masallaci da makaranta ya tafi wancan gari ya tona musu rijiya hidima yake ta yi wannan abin koyi ne domin ba mamaki a garin akwai wani mai kuɗin da ya fi shi yawan dukiya amma bai taɓa tunani ya yi haka ba amma da aka ce wani kaga zo mu je kaga aikin da wani yake wake wannan aiki a ce ai wani ne yaushe wani ya yi kuɗin da zai wannan ce to kaga ni gashi ya fara sai ce ku je ku nuna min wata gona a bayan gari shi kuma zai ce jami'a zai gina a garin kaga ya zama abin koyi saboda haka shi wancan mai kuɗin na farko ladansa da'iman akalla abin da zai samu ninkin abin da ya aikata har zuwa mutuwar shi Allah ya sa albarka cikin abubuwa da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan ibadar da muka yi cikin wannan wata mai albarka Allah ya saka ma shugabanni da suka tsara wannan tafsiri da kuma 'yan agaji da suke ta ba da gudunmawa da masu rikodin da jama'an da ke halarta saboda sauraro da muke gabatarwa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tarayya cikin rahamarsa da kuma ladansa ya gafarta mana duka wani kuskure da ya auku irin wannan tafiya ta mu akwai wasu 'yan tambayoyi kaɗan da zan amsa sannan sai mu ba da shugabanni dama ko za su yi jawabi ga jama'a wannan yana cewa mutum ne kafiri sai ya samu ciwon hauka ya mutu yana kafiri mahaukaci menene matsayinsa a musulunci matsayinsa kenan ya mutu mahaukacin kafiri ba wato wasu mutane ba san cewa tambaya ma ilimi ne ba ka gani a nawa tunani wato yana so ya tambaya ne mutum ne kafiri amma kafin ya mutu sai ya haukace to tun da ya mutu shin Allah zai sa shi a wuta ko a aljanna ina ga tunanin tambayar da ya kamata yake nan wai da ya gama maganar ya haukace ya mutu sai ya ce kuma to me matsayinsa matsayinsa kenan ya mutu mahaukacin kafiri amma in kana nufin ya mutu wato gairu mukallaf dan a hange na tambaya sa kenan tun da ya mutu ba shi da hankali shin Allah zai sa shi a wuta yana cikin waɗanda Allah zai majarabawa a filin hisabi inda wannan ne tambayar wannan yana cikin littafin umdatul qari na alhafizul aini inda yake bayani hadisin da yake magana akan mutanen da za a musu jarabawa a filin hisabi kafin a tura su wuta ko aljanna wanda duk ya mutu yana matsayin yana da ciwon hauka da yaro da ya mutu kafin ya balaga da wanda ya zamanto tsufa ta same shi har ya fita hayyacinsa da ya zamanto a lokacin da ya tsufan nan lokacin ne da'awar musulunci ta iso gare shi kenan kaga ba da hankali bare ya karba addinin da wanda ya zamanto yana cikin ahlul fatara shine wanda musulunci labarin sa ma bai iso gare shi ba har ya bar duniya har yanzu din nan in an samu wanda bai taba sanin addinin musulunci ba to baka cewa wannan mutumi dan wuta sai a bayan an masa jarabawa a filin hisabi wannan yana cikin umdatul qari mujallal na takwas shafin 307 wannan kuma yana cewa ko tasbihi a lokacin ruku'i da sujuda yana da adadi to adnal kamal salasa marrati inji al-imam an cikin littafin al-azkar shafi na 86 mafi karanci idan kayi ruku'i kayi tasbihi sau uku mafi karanci amma mafi yawa ba a faɗa ba saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun nuna mana cewa yakan daɗe a sallarsa musamman sallah ta dare yakan daɗe a ruku'i kaman dade wanda ya a tsayuwa ko gazawan haka kaɗan to ala kulli halin ba a cewa ga yawan abin da za ka yi na zikiri amma ana son a san me mafi karanta adnal kamal salas mafi karanci uku ne domin ba taba jin hadisin da manzon Allah ya ce in kun yi ruku'i ku ce subhana rabbiyal azim sau ɗaya ba sai dai ka samu an yi magana akan cewa ana zikiri a cikin ruku'i din bare an samu hadisai waɗanda suke ayyana akalla din adadi uh, zikiri din guda uku wannan kuma yana cewa ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta kulillahu malikal mulki da amanar rasulu da bayan an gama sallar farilla wannan bidi'a ce babu shakka akwai hadisin da suke dogaro da shi hadisin annabi al-khidr cewa wai annabi al-khidr ya samu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum yana wannan zikiri to zai samu amana Allah ba zai kwace mar imani ba to shi Allah dama yake kwace imanin mutane ai Allah baya kwace imanin mutum sai dai ma ya bashi wai amana game da kwacewar imani in kana son ka tsira kada ka rabu da imanin ka zuwa mutuwa to ka ringa wannan zikiri wannan yana cikin ma tafsirin uh, raddul azhani in ban manta ba wannan hadisin bai inganta ba ka zuwa miskul kitab shafi na 80 amanar rasulu qulillahumma ba sa cikin al'azkar da akan yi a bayan sallan farilla wannan kuma yana cewa idan aka ba wanda bai balaga ba shugabanci ko za a yi masa hisabi akan haka ana ma mutum hisabi ne a bayan ya balaga wannan shine abin da hadisin manzon Allah ya tabbatar ka faidul qadir amma akwai abin da zai yi wanda za a yi mai hukunci a kai in ya yi aiki na ganganci a nan duniya wannan gangancin yana na akansa kamar misali da yaron da bai balaga ba zai yi kisa wannan yaron da bai balaga ba idan ya yi kisa ba za a kashe shi ba me yasa saboda bai balaga ba amma kuma yan uwansa za su biya mai diya wannan diya tana nan sannan lokacin da ya balagan kuma zai yi kafara kafaran wannan kisa da ya matukar akwai ah, kuskure ne ba na ganganci ba ruwa faidul kadir na al'imamul munawi ya yi magana a kai mai yawa saboda inda aka ce an naɗa mutum shugabanci bai balaga ba Allah bai kama shi da wannan saboda hadisin manzo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an daga alkalami ga mutane guda uku cikin su akwai yaro wanda yace shin idan an zo hadawa ko daidaita sahu a sallah ya yatsun kafafu ake hadawa ko digadigai ko kuma duka biyun ana hada wato idanun sawu ya kamata a yi ƙoƙarin hadawa. saboda haka idan an yi kokarin eh, hada idanun sawu kaga kenan kafar gaba ɗayanta za ta hade wannan ya ce na matsayin mutumin da sai da okay ya sai da filin makabarta ya yi aikin banza saboda ita makabarta wakafi ne in an ce wakafi wato mutane na kuskure za ga mutum yana da gida sai ya yi abin da marigayi malam bawa mai shinkafa Allah ya ji kansa yake cewa Allah ga naka irin masallacin nan na dan jikin gidan manya to idan yawan nan masallacin babu laifi babu laifi a samu masallaci a gidan musulmi ah, amma kada ya hana ka zuwa ibada na jam'i in ma a zo gidan ko kuma ya zama to kuna tafiya wani guri ala kulli halin wannan guri da ka ware kai masallaci to kai da shi har abada tun da ka yi masallaci ya zama wakafi da ka tashi sai da gida banda wannan gurin babu wanda ya isa ya taba shi domin wakafi ne ga zo fatawa islamiyya mujallar na uku shafi na 20 a haka nan ma makabarta inda aka ce wannan guri makabarta ce ta wakafi ne ba wanda ke da ikon ba ma wato sayarwa ba hatta noma a cikinsa ma babu wanda ke da ikon shi saboda wakafi ne illa idan za a sarrafa abinda aka noma don raya wannan gudun ko kuwa ya kasance ai haka ne saboda tsaron wannan guri eh, ko dai wani dalili akan haka wannan yana cewa ko ya halatta musulmi ya auri mata daga 'yan najeriya masu ikirarin cewa su ahlul kitabi ne eh, duk wanda ya ce kirista ne shi ya daga yatsa ya ce kirista ne to a wajen allah kirista ne duk wanda ya ce shi ba yahude ne to a wajen allah ba yahude ne kuma wannan haka Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisai man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya ce ni ina addinin kaza to Allah ya jingina shi ga wannan addini don haka duk wanda ya ce shi kirista ne ba Najeriya ba a ko ina yake ya zama kirista wannan shine abin da hujjarsa take cikin alkur'ani da kuma hadisan manzo ka duba sahihu fiqh sunna uh, mujallal na uku shafi na 93 yana magana akan wannan matsala din wannan kuma yana cewa eh, yana alwala idan yana alwala yana yawan hutu amma kuma bai jin karnin hutun baya jin kuma kararsa uh, duk mutumin da ke da ciwon wasu wasi kada ya dinga aiki da ba ma mai ciwon suwasi ba duk sa'ilin da zato ya zo maka cewa kayi hutu ko a sallah ko kuma bayan kayi alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka yi aiki da wannan zato sai idan ka ji karan hutun ko ka ji karninsa matukar baka ji karansa ba baka ji karninsa ba to shedan ne yake so ya sa ma wasi a zuciya iyakan nan zamu takaita ban sani ba ko cikin shugabanni akwai wanda zai jawabi السلام عليكم ورحمة الله hmm, يا رجال شكرا رمضان من أدوي بسم الله الحمد لله رب العالمين